foreign intelligence reports on crossing of some terrorists from Cameroon to Nigeria. Troops laid ambush. Mataimakin daraktan cibiyar samar da bayanai a hedikwatar tsaron Najeriya kenan, Brigadier General Abdullahi Haruna Ibrahim ke jawabi a taron manema labarai. Inda ke bayyana mana cewar biyo bayan wani rahoton sirri da suka samu sojojin Najeriya da ke aiki a ƙarƙashin rundunar Operation Haɗin Kai sun yi kwantan bauna inda suka afkawa wasu 'yan ta'addan boko haram da ke tsallakowa cikin najeriya daga kasar kamaru akan iyaka inda nan take aka sheke guda biyar tare da cafke wasu mutane goma da ke mara musu baya troops in conjunction with civilian task force conducted an ambush operation at mandara in goza local government area of borno a kuma wani kwantan bauna na daban sojojin najeriya sun samu nasarar hallaka wani babban kwamandan boko haram mai suna na'ibi gambo jidala a kan dutsen mandara da ke yankin karamar kumar goza duk dai a jihar ta borno dakarun kazalika sun hallaka mayakan boko haram guda 24 sannan aka cafke karin wasu guda goma a raye kana aka kubutar da wasu faran hula da 'yan ta'addan ke garkuwa da su kimanin 35 air component operation har in conducted air interdiction operation. Suma jiragen yakin Najeriya da ke aiki cikin rundunar ta operation haɗin kai suna can suna taɓarin wuta ba kakkautawa a sansanonin 'yan ta'addan da ke yankunan na arewa maso gabashin Najeriya inda ake ta babbake sansanin nasu da kuma cibiyoyin horar da 'yan ta'adda. Used as a training ground for logistic hub of the Boko Haram terrorists and Islamic State of West African fighters. A cewar Abba Aji Elda da ke zama ɗaya daga cikin waɗanda suka kafa kungiyar civilian JTF a jihar Borno. Tun farko dai mahukunta sun yi sakaci wurin tunkarar wannan kalubale da a yanzu yake shiga shekara na goma sha hudu. Gobaran da ruwa kwaf ɗaya zai kashe shi, in ba ku ɗauki mataki a wannan lokacin kun kashe ba, to fa brigade goma ba zai kashe wannan gobaran ba ne abin da ta sa ya same mu to akwai sakacin hukuma lokacin da aka fara wannan abu da hukuma sun tsaya da kafafuwansu da ba mu kai zuwa waraka ba Shi ne matsalan kana ga an samu nasara ko ana kan samun nasara ko kuma ana samun koma baya ne in an zo na an duba shekarun baya in kuma ka duba halin da muke ciki yanzu ai sai mu ya mu adalci mu faɗa gaske gwamnati ta yi ne ko ta gaza to mun da muka fito a jihar Borno a yanayin da muka sinci kanmu a ciki a halin da muke ciki yanzu gwamnati ta yi rawan gani kuma mun yi nasara hassan mai na kaina muryar amurka daga abuja nigeria